Bai ya zai da rayuwarsa ba. Bai ya zai fahimtar da iyayensa, larurarsa da Sauti nake saurara a koyaushe. Mata na yi kira gunka musamman Domin sauraron waƙoƙi ko shirye-shirye, ku saukar da ajin Sauti a kan Google Play ko kuma sautiask 247com Sunana Magdalene Adamu. Thank you. mu da dawowa da fatan kun ji daɗin hutun takaitaccen lokaci da muka je. Kamar yadda na gaya muku tun farko ba ma tun farkon wannan shiri ba a dandalinmu na sada zumunta mun yayyada cewa a cikin shirin namu na yau muna da babban babban bako inda zai zo yi mana magana akan industry ganin cewa kuma ya jima a cikin harkar entertainment zai addressing wasu issues the kalubale na rayuwa da facing the good bature ya the good the bad, the bad and, the and the ugly yes the good the bad and the ugly so yau zamu farke menene ake cewa ni ma baka san hausa ba isa <laughs> ta farke laya Wow. a wafa ba layan wa'ancan ba wannan layan ne <laughs> kyau ce so a cikin shirin namu na yau muna da babban bako which ba zan yi introducing ɗin shi da kaina ba an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi yes so da wa muke tare Assalamu alaikum, one time assalamu alaikum, lada goma, idan kuka amsa lada goma, imana. Eh, <laughs> ina ga bana bukatar wani dogon gabatarwa daga jin wannan wakar ka riga ga san da wa ake tare ko waka ba mm. amma for the benefit of wayanda yanzu suka a ah, fara bin wannan shiri ko kuma suke gani na a karo na farko ah, suna na umar ayuba isa sunan haihuwa wanda aka fi sani da double prof aka mr lada goma aka mr too many akas so masha Allah so shi wannan lada goma nan ina so in ji ina so in ji ya aka aka samu lada goma mr lada goma gaskiya ne a na samu lada goma ne a bisa wata waka ta da nai a shekara ta 2016 mai suna lada goma wanda ita na gama yin amshi a cikinta yanzu da ake cewa assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma idan kuka amsa to kasancewar wannan wakar ta zo da wani salo na daban mm-hmm. wa'azi ne amma a shirin a sigan nishadantarwa eh. sai ya bi bakin mutane har ma wasu suka fara kirana da Mr. Lada goma Mr. Lada kafin ki sani kuma sunan ya bini har yake neman ma ya kore wato ainihin sunana na Dabur Prof banda na jajirce <laughs> lalle ko Mr. jajircewa <laughs> majid takaitaccen tarihin Mr. Lada Goma aka Zabo da Prof aka Mr. Too Many aka <laughs> To a haihuwa da girman jihar Kano kuma sabon gari da ke karamar hukumar Fage a layin Dambata. Na yi primary school a Dabo Special Primary School wanda daga nan na samu sunan Dabo. Daga sunan primary da na yi ne. daga nan kuma na tsallaka GSS stadium na yi secondary school mm. ah, na garzaya Kano State Polytechnic na karanci ɓangaren lissafi accounting kenan a haihuwa da girman Kano amma ni asalin mutumin Kogi State ne Igala shine yare na na asali eh. sannan kuma ni dan gadon gado ne ma'ana na gaji waka ne daga gurin mahaifiyata wow tana nufin mahaifiyar kama mawaƙiya ce sosai ma kuwa so irin waƙoƙin na zamani ne ko kuma irin na nasu da yarda <laughs> ita irin waƙoƙin yabo take irin na kasida eh. ita kuma ta gada ne daga gurin kakana wow shi kuma na gargajiya kace abun gado ne <laughs> gadon ma gado. <laughs> so yaga nan na faɗa bangaren banki Eh, na yi aiki a banki um, na yi aiki ba zan ambaci sunan bankin da na aiki ba mm. saboda talla tunda eh. ba mu biya ba <laughs> eh, na yi aikin banki a matsayina na tela sannan kuma ina aiki a rediyo ina wa gidajen rediyo daban-daban aiki ina musu providing content gidan tv haka sannan ni ah, mawaki ne ina rap ina singing ah, ina R&B ni afro artist ne marubuci ne ina da rubuce-rubuce da suka shahara sosai da dama domin rubutu na fara yi ma kafin da fara waka sannan ni professional mc ne oh sannan kuma ni event planner ne sannan kuma at the same time ni um, comedian ne ina taba barkwanci sannan kuma mai tsara da gabatarwa ne kuma ni jarumi ne both a kannywood da kuma nollywood okay. kaɗan daga cikin baiwa na kenan da kuma basira da nake da shi a kuma Ah, na gaji waka amma professionally ban fara waka ba a cikin studio sai shekara ta 2010 eh. wanda nake bikin cika shekara goma sha ɗaya a masana'antar nishadi da kirkira. Wow, congratulations. Na gobe, Kuma <clears throat> abin daɗin shine a gobe eh. nake bikin zagayowar ranar haihuwata. Okay, okay, okay. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. Eh, Happy birthday. happy birthday, happy birthday to you. happy birthday in advance. Thank so gobe kake celebrating birthday ɗinka. Da fatan za a yanka cake, za a yayyanka cake. Ai ba da kina da naki masu kallon mu ma suna da nasu. So shikenan. Ah, Mr. Lada Goma. Um, Dabo da Prof. duk da dai a cikin farko maganan ka ka ambaci makarantar dabo to shi kuma da prof din kuma fa taya aka same shi da har ka samu wannan concept din ka hada dabo da prof a shi da prof na same shi ne daga gurin abokanai na mm-hmm. saboda a lokacin da muke tasowa ina harkar irin siyar da wayoyi sim card irin su downloading da sauransu ni da abokina eh. so lokacin eh, matattarar gayu ne saboda ina yawan sa waka sosai so sukan zo su taru to duk sanda suka zo suka taru za su ga kowane mawaki na san tarihinsa na san adadin waƙoƙinsa na san komai nashi mm. in aka tafi bangaren malaman addini nan ma na san abubuwa da yawa kansu in ka to bangaren soyayya nan ma na sani har letters nake rubuta musu kake rubuta musu su abokan <laughs> lokacin <laughs> su kawai kake rubuta ba kuwa su irin su samu matsala da bujurar su zan ce haka kai kuma lokacin ban da kowa <laughs> ni na ina musu magani amma bana wa kai ya ban da budurwa lokacin ni kadai ne eh. kuma lokacin a wasu secondarian secondary school kawai na yi amma su dai yan jami'a ne eh. so idan misali ranar monday ya yi in sunday kin gaba shagari monday mm. za su zo su same ni to gobe monday idan muka je makaranta muka samu sabuwar budurwa ko mm. mace da muke so mu mata magana mai za mu ce mata mm. zan ce to in ka je first appearance ɗinka kai kaza kai kaza sannan kai approaching ɗinta kai kaza na zama wani lecturer haka eh. na community haka abokanai na so wannan experience da nake da shi na abubuwa da yawa za su ga kowane matsala suka kawo ina da masaniya eh. kawai sai suka fara kira so wannan aiki ya kamata ma a dinga kira likitan cakwakiya wannan su ne ke <laughs> abubuwa you so many things had the relationship a lot of things, a lot of things okay muna sauraron <laughs> ka a lot of things so sai suka fara kira na da prof eh. musamman ka kawo problem ɗinka na solving sai ka ce kai tun ɗazufa nake neman solution na kasa amma yana kawo maka har kawarware professor <laughs> professor to daga professor din so sai na zo na fara harka waka eh. to sai na ga already before ma na fara waka an fara kira na dabo da prof dabu makaranta ga kuma prof eh, da ake kira na so sai na okay i already have nickname dabo mm-hmm. prof ya zo ya karu barana merging ɗinsu mm. sai ya bada dabu da pro yeah so i didn't even think it through way na nemi wani inkiya ko wani abu i already have kawai i just started flowing with haka Wow, that's beautiful. So Kayi Magana, you are into so many things, right? Kai ne MC, mawaƙi, ga Shikai, kayi aiki da banki, ga rediyo, ga waye, ga ko ma menene ga ga you are into like irin rubuce menene ake cewa poetry da poetry, yeah. So gashi dai in dai aka kira ka an san ka dai ta bangaren entertainment kuma gashi ka ce accounting ka karanta apart from accounting din nan ka karanci wani abu da has to do with entertainment ne well gaskiya ban karanci anything that has to do with entertainment ba mm. zan iya cewa interest passion da kuma inheritance okay. shine wani abin guda uku su suka taimaka mun ga masu kallon mu da ba su fahimci me nake nufi ba da turanci shine eh. ah, gado na yi sannan kuma ina da son abun sannan ina da buri akan abun wayannan abu guda uku su suka haɗan mun ya zama da nake da ilimi ko masaniya kan masana'antar nishaɗi. Eh. musamman abin da ya shafi waka da rubuce-rubuce saboda ah, wanda ya gaji waka ya riga ya taso ya ga ana yi so ba za ta mai wahala ba mm. kawai ɗaura zai na biyu kuma saboda ina da san abun sai ya taimaka min don akwai 'yan gado da yawa wanda ba su iya ba sosai amma saboda ina san abun ba na jin waka sau biyu kafin na haddace sanda hmm. nake tasowa sau na eh. nake jin waka wa'ina abubuwan sun taimaka min da kuma yawaita yi da sauransu da kuma ƙoƙarin in kai waka na yi ta a nawa muryar daban ta taimaka min sosai shi yasa ɗaya daga cikin baiwar da nake da shi a arewa hmm. ba kowane mawaƙi ne yake da baiwar da zai iya yin cover ta yi bindiga ba Na ta karɓi sosai covers ina alhamdulillah suna karɓa ni shaida ce eh. <laughs> godiya nake saboda in kai ina yawan so na yi da na muryar na sai in ga ta fita daban da taka kuma hmm. ta karbu ita ma irin wagoki irin sai ina muka kwana Fatima Zara ta karbu mai kauna ta hmm. cover na Mona Lisa na Laita tana so cover na Techno Diana hmm. eh, ina muka kwana cover na Techno Pana so irin su irin su Aisha Indo eh, cover na woju na kiss daniel eh. sannan farida cover na karo na wizkid da lx ga nan covers ina da suka shahara sosai saboda in kai waka na kan yi kokari ni ma na yi nawa da muryata eh. na abun su suka taimaka min na zo na fita daban har nake da masaniya kan waka amma ban karanci waka ba gaskiya eh, kuma na koyar da mutane waka da yawa masha Allah So uh, yanzu za mu ci gaba ne ko kuma za mu je hutun takaitaccen lokaci because we have a lot of things to talk about a cikin shirin nan. Ina ga za mu dan je hutun takaitaccen lokaci saboda kai ma ka dan huta ka kafin a ci gaba da zuba mada da Eh, bayanai masu kallon mu da sauraron mu ku dakace mu maza ku je kan Play Store ku je ku yi downloading Haske 247 abinda nake amfani da shi kenan yanzu nan. Yadda za ku kalle shirye-shirye masu ƙayatarwa akwai fina-finai, akwai waƙoƙi, akwai comedy, akwai shirye-shirye masu ƙayatarwa. Duk wani application da ba haske 247 ba ne kawai a bar magana. Saboda haka na ku ce na cike ku da surutu fa. farin ci gaba da kalbuna don wannan fim din ba zan bashi ya wuce ba barkanmu da kasancewa da ku barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na dandalin warware duk wata cakwakiya ko in ce dandalin warware barkanmu da dawowa kada kuma ta kuna tare da shirin dandalin warware cakwakiya inda muke tattaunawa da dabo da prof mr lada goba da ina muka kwana ina muka kwana aka kaza aka komai da komai all the akas yes <laughs> mr dabo da prof ko in ce mr lada goma shekarun ka nawa yanzu da fara harkar entertainment ganin cewa gobe zaka yi eh, yi celebrating because I don't want to say ba na so in gaya wa masu sauraro ko in ce masu kallon mu hmm. adadin shekaran naka ganin cewa gobe zaka yi celebrating birthday ɗinka kuma zaka ƙara celebrating wani shekara a cikin harkar industry entertainment in general hmm. so muna so mu san adadin shekarun da ka ɗauka kana fafutukan nan a cikin industry kamar yadda na fara magana tun farko ah, professionally na fara waka ne a cikin studio shekara ta 2010 so idan kika hada jimilla shekara goma sha ɗaya kenan eh. na yi a masana'antar nishaɗi mm. da kirkira domin wannan shekarun ba iya waka kaɗai nake yi ba kamar yadda na ambata ina waka ina mc mm. ina rubuce-rubuce ma'aikacin rediyo ne kuma ina yi wa gidajen rediyo da dama aiki ne wa kamfaninnuka masu zaman kansa aiki eh. kwanan nan na yi <clears throat> wa mobile aiki mm. da sauransu dai so irin wayannan duka abubuwa ne da na yi su a cikin wannan shekaru goma sha ɗaya sannan ina harkar fim ina fim na turanci ina na hausa eh. ina barkwanci ina yi wa gwamnatin jihohi fassarar ayyukansu na gwamnati ya ina yi wa gwamnatin last year na yi wa gwamnatin jihar jigawa this eh, year ma na like come across wannan post din nan kwarai kuwa so irin wayannan abubuwan da nake abubuwa ne wanda sun kara sun bunkasa na masana'anta sosai domin na fara ne a hankali hankali har na kai inda na kai sannan na rubuta mawaka da dama rubuce-rubuce sannan na yi fitar da ni kaina rubuce-rubuce na wanda suka shahara mm-hmm. sannan yana da littafi da bai fita ba amma ba a taba irin shi ba a duniyar mm. rubutu musamman na namu that even reminds me za mu yi ma za ka za ka dan yi tsokaci akan wannan littafin <laughs> naka saboda ka turo min and believe me I was highly impressed gode I was so impressed <laughs> continue now so irin wayannan abubuwan su na tattara suka bani shekara guda goma sha daya mm. da yake na yi a masana'antar ina gurgurawa so in a nutshell dai shekara goma sha daya gobe zan yi bikin cika a masana'antar daya. okay, shekara goma sha Shekara goma sha Okay, so what are we to expect tomorrow? Me za mu me mutane za su tsammani eh tsammani daga gare ka gobe. to abin da ake tsammani daga gare ni shine na san hotuna na da dama za su karaɗe social ah, media sosai sosai dan ni kaina yanzu ban san adadin hotunan ka nawa bane ba a wayata kare kuwa mm-hmm. to kuma mu a comment sannan akwai mawaka da dama da suke yin jiran goban domin su ɗora hotuna na mun fatan alkhairi mm. akwai ma'aikatan rediyo da dama sannan kuma saboda wannan abin na shirya gagarumin biki ranar asabar ah, da goben za a yi amma kasancewar gobe ranar aiki ne ranar aiki eh, sai na daga eh, ya je asabar weekend eh, da yawanci kowa suna gida lokacin a To na yi ah, zan yi concert ko event wanda ba biya za ya shiga ba iya based gayyata ne mm. kuma yawancin wayan wayanda nake so a gayyata su ne waɗanda suka bani gudunmawa a wannan tsawon shekara goma sha ɗaya da na yi ina gwagwarmaya kama daga yan uwana mawaka producers ma'aikatan radio tv jaridu bloggers da sauransu mm. wanda duk su suka dafa na zama dabo da prof eh. da nake a wannan matakin yanzu ba dabo da prof na wancan lokacin mai kwantena ba kwantena <laughs> menene <laughs> eh, abubuwa kala kala da kati downloading karkice da irin wannan cajin waya duk mun yi duk mun yi wannan so dabo da prof na entertainment mutane ne suka yi sanadiyar zama na haka mm. Allah shi ne dalili su suka zama sala sai na ga dacewar na gayyaci wasunsu su wakilci wasu mm. domin su taya ni wannan murna kuma na yi ne don ya zama mabudin ido ga raguwar mawakanmu da ke arewacin ga Najeriya gaba ɗaya ba wai iya mawakan Hausa hip hop ba kawai da mawakan nanaye da na Kannywood da industry gaba ɗaya babu wani mawaki ko jarumi da ya taba celebrating anniversary gaskiya ka ban eh, taba gani ba kuma ban taba ji ba dai a nan the whole north ban taba ji ba ba wanda ya taba yi gaskiya ba wanda ya taba yi kuma mun yi kokari mun yi abubuwa da dama wanda za su sa event ya zama ya fita daban mm. domin akwai nasarori na da na ci a bangaren abubuwa daban-daban duka mun yi documentin sa an fitar da abin ya yi tsari ga wanda suke bibiyar mu tun daga sati da ya wuce za su ga kullum ake sakin abubuwa mm. daban-daban nasarori na a matsayina na mc records na da su a matsayina na ah, mawaki a eh. matsayina na ma'aikacin rediyo a matsayina na marubuci mm, waƙoƙi nawa na fito mawaka nawa na waka da su waƙoƙi nawa ne suka ɗaukaka waƙoƙi na videos na nawa yaushe na irin wannan shi ma a arewa babu wani mawaki da ya taba irin wannan documentin din so na yi tsaya na yi tunani na yi nazari kafin ma na fara wannan abin ina so na yi abin da zai zama gasa a tsakaninmu dalilin zama gasan ne zai sa kana yi wancan na yi waccan na yi sai masana'antar ta daga yanzu da na yi anniversary akwai wayanda sun fi ni jima'a masana'antar ba su taba yi ba wannan zai bude musu ido a ah, ya dan wannan yaron shekara sha ɗaya kawai da farawa har zai yi wani anniversary ni na yi shekara ashirin na yi talatin a ah, next year ni na yi 21 zan yi anniversary ano a ah, ni next year na yi sabon ya zan yi basir mhm. idan kin yi wancan ya wani za mu samu events da yawa it's like an open door yawa ai open na yi work a lot of people in the industry ka zo ki zo kowa yi abu ne Allah ya baka dama ya ara maka it's not easy ka ga mm-hmm. one year ma one year anniversary is not a joke but 11 years 10 years 15 years 20 years akwai mawaka da yawa da have been in this industry kan ma ne mafarkin farawa ba su taba anniversary ba wannan abin yanzu ya zama challenge gare su a to ni ma ya kamata na fara bashi da sauransu to irin wannan su ne dalilin da yasa na ce ke na gode wa Allah na celebrating sannan ya zama eye opener ga ragowar mawaka don su ma su fara yi don industry ta kara daga gaskiya ne mashallah so uh, kuna da damar shigowa kuma cikin shirin nan idan kuna da tambayo kada kuma ta muna da sakonni a shafukanmu na sada zumunta shi ma za mu je mu garzaya idan muka je hutun takaitaccen lokaci mai zuwa an jima muka dawo za mu karanta sakonninku sannan za ku iya kiran mu a cikin wannan shiri ku ba da gudunmawar ku in ma akwai masu tambaya duka za ku iya shigowa cikin wannan shiri uh, mun ga muna ta magana call suna ta shigo mana amma kafin wani ya ƙara shigowa zan so ka ɗan yi magana kaɗan a cikin kar ka manta baka ba mu loka faɗi kawai ranar da za a yi events ɗin nan sannan baka faɗi lokaci ba sannan baka faɗi inda za a yi ba <laughs> duk da ka ce strictly on invitation ne private concert yawa sannan kuma yake anyways muna so dai mu ji kaɗan daga cikin littafin me ya kunsa duk da na san baka yi launching ba ba mu sani ba ko duka ranar za ka haɗa kai launching gaba ɗaya I don't know but muna so mu sani to kaɗan daga cikin abubuwan da nake looking forward to na launching a wannan ranar mm. akwai littattafai na guda biyu mm-hmm. uh, zuwa uku da nake so na launching akwai labarin matafi uh, shine littafi da ba taba irinsa a arewa ba littafi novel ne da aka yi shi in eh, rhymes eh, iya sani na poems ake yi da rhymes ko mm. waka ba novel ba novel da girma amma a eh. shi daga farkonsa har karshe da rhymes da kafiya aka yi wannan littafin okay littafin hausa ne eh, labarin matafi kuma ita true life story mm-hmm. abu ne da ya faru da gaske ba kirkirarre da a ce kirkirarre ne ma eh, da fiction ne ko da a ce kayi da kafiyar eh. zaka burge amma ba sosai ba saboda kirkira kai to amma labarin gaske ne kuma na zo na rubuta shi da kafiya so kin ga wannan abu ne abu ne wanda ka I can't wait gaskiya mm. in ga littafin nan ko in ce in samu copy na da fatan akwai copy dina a do ah, i dole ne so akwai littafi na biyu um, the journey of 11 years shi ma na yi ne akan karan kaina littafin da na yi tsawon shekara goma sha ɗaya mm. sunan littafin kenan tafiyar uh, tsawon shekara goma sha ɗaya so ya kunshi nasarori na kalubale ya na fara daga ina nake me da me nake me nake so na cimma me burina na kan industry me buri na karan kaina menene abubuwan da duniya bata sani a kaina ba me ke ci min tuwa ƙwarya wani irin mutum ne ni yaya mm-hmm. rayuwa ta take duka ya kunsa a cikin wannan the journey of 11 years sannan littafi na uku da nake so na unveiling a wannan rana in Allah ya ba aran lokaci da dama shine littafi na na uku wato 30 uh, uh, coats to change to make quite 30 coats to make you see things differently okay a hausance akwai na hausansa shine uh, dalilai abu 30 da zai sauya tunaninka ko dalilai 30 da zai sauya ka dago da irin wayannan abubuwa haka as eh, eh, a kind of lazy ni ba zan iya ah, wayannan abubuwan nawa ba I don't like reading ba na son karatu ni da ah, kake gani na ayyukan yana cikin baiwa ta da karatu mm. da rubutu eh. na daga cikin baiwa da Allah ya mun Ba na ganda wajen rubutu ko karatu karatu duk mai bibiya na zai ga kullum nake rubutu everyday irin su kalamai ga zuci what's for the mind mhm. muhimman ababen sani eh. itk heart pain labarin zuciya damuwar masoya duka waɗannan littattafai na ne da suka shahara da na riga na yi su shekara da shekaru nake yin su tun ina yi ina bayarwa a ɗan yi min artwork haka da sauransu har aka kai mazalin da ni nake da kaina da sauransu su waɗannan su ne kaɗan daga cikin littattafan da na yi su sannan kuma cikin abin da nake so ne launching a wani ranar Allah ya ramin eh. dama ina so ne launching NGO dina ya eh, ina so ne launching foundation dina Lada Goma Foundation insha Allah I feel like nima ba sai na jira na ba a in ka ce sai ka jira ka tara iya tara kafin ka fara giving back to the society ba ka mm, taba giving ba oh, procrastination procrastination haka yake procrastination shine abin da yake kashe mu dama makiyi biyu kake da shi a rayuwa procrastination da kuma fear of rejection wani abu guda biyu in ka same su ka samu matsala ɗaya baka da control a kai mm. shine fear of rejection wani duk kyanka akwai wanda baya son ka to in ka sa ranka sai kowa ya soka to zaka samu matsala na biyu kuma shine zan yi zan yi amma kuma kullum rana ta a aikin yau ka ba jiya ka ba gobe mm. gobe aikin gobe ka ba haka haka har ka zo ba kai ba lokaci ya kure so waɗannan <clears throat> su ne kaɗan daga cikin abin da nake so ne launching wannan ngo din ina so kuma na yi focus ne akan gidan yari domin da yawa ngo suna focus akan marayu eh. marasa ƙarfi eh, da sauransu amma ni ngo ɗina yana so shi ma ya fita daban babu ni ban san wani ngo shahararre eh. da ya mai da hankali strictly akan 'yan gidan yari ba gaskiya ina so mai da su kamar outcast ne ba a kula da su mutane ne gaskiya da suke buƙatar kulawa da kuma abubuwa da yawa sauransu tunda wani kawai you find him Uh, not eh, guilty yeah, right amma kuma amma a waiting trial ne ajiyar mm-hmm, alkali mm-hmm. wani sai amma manta da shi manta da shi 4 5 10 years akwai ajiyar alkali 15 years ma gaskiya ne <clears throat> so kuma su ma mutane ne saboda problem din shine idan baka baka amfani da damar ka kun taimake su yanzu da suke a kulle ba idan suka fito back to society with nothing to fall back to babu abin da za su dawo su yi to shi ma kalubale ne ga al'umma gaskiya ne to bari mu daga waya mu ji da wa muke magana hello hello assalamu alaikum Hello, salam alaikum. Barka dai da wa muke magana. One time, assalamu alaikum lada goma. <laughs> Eh mana. Muna godiya sosai lafiya. mm lafiya chickens, but sa ƙato ma in ka gan shi ya shigo <laughs> so bismillah <clears throat> eh mm. Hey. Allah ya bar mu tare. Ah, lalle wannan masoyi ne. insha Allah zai faɗa eh mm. Eh. Eh.

amin so mun gode abdullahi kafin abdullahi yake burge ni ina ga duk laraba idan muka fara shiri sai ya kira mu in bai zama kola na farko ba a na biyu a na uku sai ka gaya su kuma ya dinga kira ya dinga kira ko ba a yi fikin ba har sai ya same mu abdullahi fce mun gode sosai da wannan gudunmawa da kake bamu da fatan kuma kana tare da mu so mr lada goma aka dabo da <laughs> prof aka <laughs> to ka ji tambayoyinsa me za ka iya cewa to abu na farko zan eh, fara da masa godiya sosai wannan masoyi ne ah, sosai kuma na gode kuma saboda wannan sakamakon mm. da kuma kasancewar a cikin wannan shirin na mufi ne mm. ah, zan yi wa management ina magana masu shirya invitation din kenan za a gayyace shi zai zo gurin lafi to kaga ka faɗo ɗaya daga cikin waɗanda za a gayyata don dole ma sai sun zo da fatan kana kallon mu kuma ni da kaina ma zan kira ka in sanar da kai. Tabbas mm. da haka ita ce za ta sanar da kai ta yadda za yi ka samu katin gayyata ka mm. zo gurin. Uh, back to tambayoyin shi tambaya na farko da ya shi ne ya ce shekaru biyar da suka wuce mm. in aka cire a cikin goma sha ɗaya zuwa yanzu waɗanda nasarori aka samu a karan kaina da kuma masana'anta. Mu fara da karan kaina. a shekaru biyar da suka wuce muka koma eh. kusan shine lokacin da na yi wakar lada goma 2016 kenan yau wannan wakar babu inda bata karada ba har ta zama sunana dan ni ina ga kafin in san kama wakar na fara sani a gidan rediyo ina bacci saboda akwai wani irin abu da zaka ga idan ina bacci hmm. irin maybe eh, ina jin rediyo saboda ni ma abociyar sauraron rediyo ne hmm. so idan ina jin rediyo za a ta sassaka waƙoƙi iri-iri amma akwai one particular waƙa da idan aka sa no matter how deep nake baccin nan hmm. sai na ji wannan waƙa tana playing back a wannan so ranar da na fara jin waƙan nan you know especially assalamu alaikum one time assalamu alaikum ladago ah, I was like so nan da nan sai na tashi ka gane na ce waye ne waƙan nan ashe kuma karshen wakan ne that was how I lost that waka ko eh. so sai daga baya na zo na gano cewa ashe waka ka ce. tabbas waka ta ce da yawa ba su san ma ba sani ba masu sawaka so eh. duk inda na je in mutum bai musa maybe bai gane ba saboda mu muna da karancin video saka wajen yin video kafin ma a zo a yi wakar video sai ana cikin hira kawai mutum sai kaga akwai ranar da muka haɗu da wani aboki na ya zo daga eh, lagos eh. so muna zaune muna magana sai wani ya zo ɗaki ya ce wallahi wata waka nake nema na jima ina nema ma kuma waka ne ban sani ba ko mu tsaga kada mu rasa shi eh. za mu ɗora inda shirin inda ka tsaya hello assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana muna godiya muna godiya So ko za ka daga muryar muryarka don ba ma jin ka sosai da wa muke magana? Eh ina sauraron ka da wa muke magana? Baban gida da fatan kana lafiya. To mun gode, mun gode sosai. Me za ka iya cewa a cikin wannan shiri? Ga ka ga dabo da prof. Mm. So, mun gode sosai mun gode da fatan ka ji tambayar Na ji tambayoyin sa amma mu gama da tambayar mutum na mai kira na farko. Assalamu alaikum. Hello? Hello? so ina gani za su kare kira mm. so gama da so nasarori kam da eh. yawa domin lokacin da na wannan wakar ma ina makaranta na Kano State Polytechnic lokacin kai ya dau caji ga mm. pressure boko amma haka ne lada goma a school nan ina muka kwana waɗannan waƙoƙin guda biyu ko iya su na tsaya ban eh. kira raguwar ba babu inda ake jin wakar bahaushe daidai gwargwado ni ina tunanin da wannan wakokin ba su je ba ina muka kwana ita ce wakar fatima zara eh. tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fitar da ni sosai kuma har yau har gobe babu ranar allah da ba zan ji wannan wakar ba a rediyo ko ba za a kira na ce an ba babu wannan rana tun da ta fita shekara ta biyar ita ma yanzu kenan so irin wannan nasarori suna nan da yawa na haɗu da mutane da yawa masana'anta sanadiyya ta mawaƙa da ba adadi waƙoƙinsu ana jin su a rediyo yanzu duka mm. sanadiya na ne suna nan birjik wanda ba za su iya zuwa rediyon ba ni za su samu saboda alaka da nake da shi da rediyo kuma zan kai kuma ban taɓa tambayan kwandala a hannun wani ba mm. zan yi ne ina yi ne don Allah suna nan irinsu da yawa sannan na yi waƙoƙi da manyan mawaka wanda ba ni na gayyace su ba su suka gayyace ni suna nan da birjik so irin wannan duk nasarori ne sannan kasancewa ta ma a cikin wannan shirin na daga cikin nasarori domin a lokacin da muka fara ba ba tv ko radio ne target ɗinmu ba domin gani muke ba za mu kai inda ma za a samu a tv ko radio ba mm. yanzu tv ban sa da na je interview ba radio ba a magana a cikin ta ma muke kullun a ciki muke kwana mu tashi so irin wayannan damammakin abubuwa ne wanda suka zama ci gaba da ba za mu iya cewa Allah kuma ba sai da alhamdulillah so masana'antar kuma da yayi magana ci gaba na Hausa hip hop ta karbi sosai da mawakan Hausa hip hop ba a jin waka ba a ji ko kadan shiri ma ba mu da shi a rediyo amma sai da ta kai ta kawo muna da mawaka maza da mata da suke shirya gidan rediyo daban-daban ba adadi sun ba da gudunmawa da sannan duk inda ka je yanzu yaro duk kankanta san ka ce su waye zai ce masu baba ne a gidan mu ma ni kaina ina da karamin yaro wanda wannan kalma na daga cikin maganar da ya girma da shi hmm. kana sai a tuwaye ta ba da haka su irin su irin su duk hip hop ne wannan mawaka da suka bada gudunmawa da ba su kai a ji su ba amma yanzu da ana jin su mm. a hip hop muna da mawakan da suna da close to 1 million followers a Instagram a hip hop muna da mawakan da duk an suna program kala kala irin wayannan mm. matasa da maza da mata suna jin wakar hip hop a ko ina muna da mawaka da yawa da suke bada gudunmawa gidajen TV da yawa an sun fito yanzu program din hip hop suke fara yi da sauransu so mm. hip hop ta karbu sosai karbuwar da ya rage mu yi yanzu a hip hop shine masu kuɗin mu da masu hannu da shuni su fara saka kuɗi akan mawakan mu ba ga hip hop ba ba ga nanaye ba domin babu adalci ka biya eh, miliyan hamsin mm. miliyan goma miliyan talatin ishirin ka dauko olamide ka dauko da bidiyo ko whiskey ya zo jihar kano ya nishadantar da bahaushe zai yi biki amma ba za ka iya biyan ado gwanja miliyan hudu ba miliyan uku ba umar yam sharif ba za ka iya bashi miliyan ɗaya ba dabur pro ba za ka iya bashi miliyan biyu ba mufi ma ba za ku iya ba za ka iya bata 5 million ba ka karo wardrobe ɗin ta ya canzu makeup ya canzu eh, kuma kana jin abin da mufi ta ke faɗa yaran ka mufi take tallata mhm, mhm. wala mi dai ba yaran ka yake tallata ba amma ka biya shi 10 20 million ya zo ya yi 7 mhm, minute ten minute ya kara gaba mufi in ka ba mufi miliyan uku yanzu album ɗinta na kantawaye ma duka sai ta yi shi a rana saboda mai har wakar wani ma ya ta'a <laughs> to amma mai masu kuɗin mu ba sa wannan abun kuma wannan abun yana naka samu sosai waka in baya kawo maka kuɗi mm. har yanzu da matsala kamata a ce basirar ka ta dinga kawo maka kuɗi ba wai wanda za ka dinga ci daga hannu hannu baka hannu kwarya ba a samu mutane a ƙarƙashin ka mm. a ce ka shekara biyar goma a masana'anta amma baka da yara biyar goma da kai kake ɗaukar nauyinsu saboda kai kanka kana ta kanka wannan kalubale ne ga masu kuɗin mu kuma wayannan mutanen lokaci na zuwa da suke da bukatar ka sai su nemi ka lokacin amma kai lokacin da ya kamata su dafa ma ba za su mm. wannan walami dai yanzu ko nawa za ka biya shi ya zo biki kano misali ya zo ya yi bikin iya wannan bikin da ya ma shi zai ma ba abin da zai kara maka mu kwana in ka ba mufi ko ka ba dabo ko ka ba alijita ko wani adogun ja irin wannan kuɗin bayan ya gama maka fa still a arewa yake fa zai ta tallata ka mhm, saboda ka mhm. mai abin da ya kila ya canza mota ko gida ko na su kuma ko a shafin su ma ba i don't think za su wannan abu ko ko bikin yar dangwata da aka yi da aka gayyaci manyan mawaka daga arewa mm. daga kudu suka zo suka yi ba ni ban ga ɗaya da ya daura a fejinsa ba ba ɗaya da ka duba dai duk girman dangote da kudaden da suka kar. Davido yana senegal haka ya baro senegal ya zo nan jihar kano mm. ya koma da private jama bai daura social media dinsa ba yau ka ba wa mufi wannan kudin kila har mata ta yi cikin wata goma ba ki daina daura ba ba ta daina daura ba saboda mai ya ka taimaka kariyanta ka nuna mata cewa abin da take ya kamata ci abinci da shi to amma duk da haka masana'antar ta karbu ta bangaren a karbi abin da muke ji sai ku kanku masu sauraron mu waɗanda su